ana ta cewa yan fim iska ne yan fim iska ne yan fim kaza ne yan fim kaza ne to billahi lazi la ilaha illa huwa kaf cikin kaniwut ta garin kaf cikin yan kaniwut na kano babu yan iska ko yan luwaɗi ko kuma yan maɗigo idan da akwai kada allah ya min rahama a cewar wani matashi Matashin ya yi ƙirarin cewa a duk faɗin Kano babu ɗan Kannywood da yake iskanci, kama daga kan neman mata wato zina, luwaɗi, neman maza ko kuma lesbian wato maɗigo ga mata. Zan yi magana a kan 'yan fim. Ana ta cewa 'yan fim iska ne, 'yan fim iska ne, 'yan fim kaza ne, 'yan fim kaza ne. To billahi lazi la ilaha illa huwa. Kaf cikin Kannywood ta garin Kano. Kaf 'yan fim ɗin garin Kano. kaf yan fim wanda suke cikin kano idan da akwai dan iska ko dan womo ko kuma ɗan barki ka allah bani abin da nake nema duniya ga laira kowa da ya zo dan bakin sa yan fim yan iska ne yan fim yan neman maza ne to idan da akwai ɗan neman maza a cikin yan fim na kano bai san wani state ɗin ba bai san wani garin ba amma a cikin kano idan da akwai ɗan fim ɗin da yake neman maza ka allah bana abin da nake nema duniya ga laira ku mutane kawai an zuba muku ido kawai kun fara cin mutuncin yan fim saboda yan fim ba abin da suka yi muku eh kowa fara sana shi kowa da yanyi da zai ci abinci a rayuwar nan ku ba gani yan fim din nan a banza wallahi tallahi su ma Allah ya kara masu ta bangare da yawa wallahi tallahi wallahi wani yan fim din ma ya ka daraja a gurin Allah wallahi haba mutane matashin ya yi tarin tsaye hakan na nufin yana da tabbaci akan abin da yake faɗa na cewa babu 'yan iska a cikin 'yan fin na kano gaba ɗaya Biyo bayan kalaman mawaƙi kuma ɗan fim ɗin Hausan wato Abdallah Amdas na cewa a Kannywood ɗin abu uku kawai ake tallatawa shi ne karuwanci, kawalanci da kuma neman suna. Kalaman nashi sun yi matuƙar tada ƙura a masana'antar musamman da yake ya yi kalaman ne a gaban shugaban hukumar Hisba ta Kano bayan gayyatar da hukumar ta yi musu domin neman gyara a cikin masana'antar tasu. Izuwa yanzu dai wasu daga cikin manya a Kannywood ɗin sun buƙaci jarumin ya janye kalamansa, yayin da shi kuma ya ce har Mahdi ya bayyana ba zai ƙaryata kanshi ba, sai dai tuni wani ya maka shi a kotu bisa zargin ƙage da sharri da yi wa su 'yan Kannywood ɗin.